Eh, ranka da suna na malam sa'idu na zo ne daga wani gari mai suna jamu na zo wannan gari ne domin na fahimtar da ba da ilimi ga jama'a kamar yadda allah ya hore mu ah, mun ji daɗin wannan zuwa naka kuma mu wannan gari namu dole ne mu yi maraba da dukkanin mutumin da ya zo ya ce zai taimaka mana don mu fahimci addinin mu alhamdulillah to amma kana da ƙalubale babba a gabanka domin mu a nan garin muna da wani hamshakin malami wanda yanda ake jin maganarsa kaga ko ni kai nan da nake da garin nan to maganarsa ta fita a ƙarfi saboda ɗumbin ilimi da Allah ya bashi kuma mai fushi ne ɗaya daga hannu ya roƙi Allah abu yanzu haka abu ya gaskiya ne wato malam ni fargabar da nake kar ka je ka yi wani abu da Allah zai fushi da mu wata musiba ta zuwa sauka wannan garin nawa. ba ko ba abin da zai faru ni dai abin da yake bukata a bani masauki Wazir. to man saidu ga waziri nan waziri na kenan zai baka masauki da yawuna amma kaga ina jiye maka saboda wancan babban malami malamai nawa ne suka zo garin mun yabar bincike su gaskiya ne abin da rashin lura ke ciwon hauka ke sa su ranka ya karka mu ni dai in dai na samu masaukin to ba damuwa to alhamdulillah babu matsala ya liban bi karzo babban malami zo ne subhanallah ha kai kai kai kai kai ka ah, kara miki lafiya shikenan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

to na ke mun naka yaje au shin ka kinta taimake ni da na fita da asiriya ga wato hotonuwa wallahi tallahi yanzu amma ba za ki samu shuru shuru yin wannan yanzu ya sunansa sufa gidu ba in kin samu sufa gidu Allah ya tsinin yau ba za ki samu sufa gidu to ai ko shine asirin naka a a a ba shiga ciki a ba shuru ba shuru shuru shuru shi ko shuru shuru baka da ni yake wa ta dawo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 ya sani fin nama da dumbar take cewa masoyiya dumbaru to za ka gaya min dalilan an tumu da zala ina mamakin wai kananan almajirai ku zo ku dinga jaya da manya-manyan malamai zan baka mamaki to shike ne za ka gani ka san Allah a nan garin zan maganin ka am ya sunan kama mai sarki mai martaba gobe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 mugun duka ran ransa ya mar'alan kure sai na kure shi a yi mugun duka ina tausaya maka nuna wannan wannan karamin karamin mugun ne zan maka haka billahi lillahi a ƙarna ka ba garin nan malam sa'idu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

ya ƙadiran wa maridan wa hayya a malam an da shirya karɓar tambaya ku bismillah jama'a kun shirya mu ya shirya muka bi me wannan wannan eh race duba da mai ganin dai kana nufin nu'ara ƙara duba da mai ganin to shikenan idan an alƙur'ani kana nufin harafin nun nun wal qur'an laki to ne baka sani ba idan ka amince zan gaya maka amma zan sa ma mukun duka a wurin na kore ka saki dir da ka bagarin nan ka yadda ban sani ba gaya ni ka amince jama'a wannan abin bai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 Allah ki baya cikin dawo baya cikin manya manyan malamai ba da karana kowa ja da ku sai buzunsa kwarai kuwa billahi al'ajiyu wato mutumin nan ya fito na mana asiri wallahi ke ni fadin da an da an ce za a yi mujadala ɗauka ne zancen fina-finan za a yi a ganin ba shi yi mujadala ba mm. marigayi zik ba shi ba a si ba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 ba tare da ya ba ah mun amince Inda wannan ne mai sauki ne an kare eh. babban malami am nan na ce a kawo zabi da eh, tattabaru da nono an kawo ah, to kana cikin wannan fushiwa zai kama abu ya zai maka iya ci za a kawo za a kawo karfe ko idan muku addu'a ba ta ba Allah ya zuciyarka dan Allah kai haba wa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 inna lillahi sai ki da kai ka asibiti la ilaha illallah samu mota ka ji irin ka aiko gashi nan ga irin ta nan kai da kanka da kanka ka jawo tantonan asirin mu ya tsaya da kanka da kanka ba wani bane ya maka kuma abin haushin mai rasa wanda sai ne sai irin mai gari kaga ko watan tonan asirin ka yazo mu kuma gaskiya ka cuce mu ka zubar mana da mutunci ka zubar mana da komai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 kai ku kama gaban ku kama gaban ku ku nan ina to ku cikin gida ku je ku ku dira kin gani ko kin gani ko ai da mun sunsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka kama gaban tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan kama ku Allah zai saka mun ni da wannan Na na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 tabbatacce addinin musulunci wannan aya bayanin da ta yi shine ashekuwar shekatu iza zaniya farjumuhumul battata in min lazati inna allaha azizul hakim allahu akbar allahu akbar bi ma'ana